qultu ko ara'aita in kunta la in kunta la in eh eh la aqdir yau wahiyya ba kuntu ara'aita ba ni labari in kuntu la aqdiru an ukhallisa as-sayda min kalbi na zama ba zan iya karɓo naman nan daga karen nan nawa ba tunda ya dadume shi daduma Amin ba baghi wa ana aqdiru ala an ta tatahu amma zan iya yanka shi da rike da shi a an am uzakkihi magana fili ta na zama ba zan iya karɓan shi daga hannun karen ba Tunda karen nan in yi dabgi kayan farauta na hauka shi yake wani lokaci to ba zai kwato a hannunki ba to zan iya yanka shi a haka to ban yanka shi ba sai na bar wa karan nan ita gaba da makuza shi har ya mutu yaya a ce kala kala malikun zakkihi ka yanka shi a haka a tare da shi karan na riƙe da wuri kai ma ka raba ka kama inda za ka kama ka shara masa wuƙa قلت أرأيت ka faɗa min illan uzakkihi fi mas'alati a wannan mas'ala na ban yanka shin a fi na bar wa karan har kashe shi ban yankan ba na ci ko ba ba qala ala malikun la ba ba ku san farauta ne ba ba dan haka ba da sai ka tsaya kana abun wata rana na jefi wani birbiri na faɗa sai gashi ya faɗo a mace na ɗaukar ya mutu na tuba ga nama ta kuyi farauta ba ya kamata da nema in samo tsuntsun kawo muku wasu wasu daga cikin banda banda tsofaffin yara yara a kawo tsuntsu a gafa a baka kaci gobe da Allah in ka ga tsuntsu za ka hau kaci to daga nan a samu a koya maka mai farauta ko a ta. ga yaran nan naka ka gani da ka ji tambaya mala in bashi ce in bashi amma ya Maje fa ta fi ku dubara yanzu sai ka ga maje. da da da kurciya to tantabara ta kamu kuma an kun ga koro ku take fa don ta dankwata ta gata ce ya gamsa salama ya taka da gudu wallahi mage ce mage ce magen kake ba gudu to ya za ka karɓa a nan kare mage ma ta damƙa ta damƙe ta riƙe ta haɗa bakinta tana tafiya zum zum zum zum zum tana nema eh, abu nan ta ganka ka ji ta ma gurna ta ɗan zagaya kaɗan kai maka zaga ka wuce can za ka ci sa neman ‘ya'yanta tana irin wani kuka kira na tausayi ta hun ajiya ka ga sun zubo da gudu ratatatata ka daddatsa ta ajiye musu su koma su fige za ka ba sa cin ganye ganye. Ni wanda kuma ya gashi su fige su ci nama to ma ga su ku kuma ku san nama ba duk wannan labari dai ka san na in an yi maganar nama yin kauce wanda Allah san din can ke gasawa to ba nama ne ba tsuntsu ya fi kaza daɗi ya fi ya daɗi to san yadda zan yi ba an sa musu feshi kada ku ci kuma mutu in bari ina baƙin ciki ba ku iya ba hmm? Nemo, ito. To, ai ba da ba zai jagoranci a Roman. dama dama ka juru ka juru ba laifi da jin yana magana kalli ma yadda yake zaune a tsugune yake idonsa tsab amma yau ban yanzu ba yau din ma yanzu to da ɗan dama dama daga ni kila zai iya jin zomo ya kama a ƙafa sai Allah ya tsare mana su su abubakar ga da su biliya kano amma babu ɗan kogi a ciki zuwa da shi abubakar da ya ga kebi ya tusa zomo a gaba ya kure masa ido da kushi bil ya yi sai ƙarya ne mu ma sai mun kamu aka sake koma ko ilai ya kusa zomon nan a gaba ana burubawa shi zai dan kushi zo da shi da kansa to ƙara mu ƙara to wata ranar ya ce to a zo da barewa sai ko sai ko sai dai dai dai ba ku gashi a ba ku hanji in an gama da kai to haka yake magana a je ayanka ko ayi ba ai qultu ara'aita in adrakathu kada furiyal kalbu in na tadda karen ya tsinke jijiyoyin nan auda jahu wanda suke kai wanda ake yankawa da shi karan kafa karan zaga ya san makafa au me ike da suna farahu sahabi ko kibiya ta ta wuce da su au bazi kala hada ah, kada faraga min zakatihi kulliha wannan ya gama yankawa قلت أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب تنهشه إن متيت الدنام كنك ناتشيرونسا وليس معه ما يزكيه به أو ليس بيد أبن ريان كانشي قال ما باوقا فتركه حتى قتله الكلب يبشي حقا لن يكشف أياكله أم لا في قول مالك kala kala maliku la ya akulu to bai yanka ba duk mai tankana nama ba ka ci ba la ya akulu qultu ara'aita in a adrakahu hayyan in ya same shi da raifa fadhaba yadbahuhu yaje yanka shi min gairi an ya farita bai yi sakaci ba fa bai bi nafsihi ya tarayya mutu a yi akulu ko zai ci amla fi kauli mali kala na'am ya kulu ko inda zalika to ya isa wannan sana'a ake koya maku shi ne ya kashe kashi an wa ba ka bin karatun an yi a baya an ce yi ci ba haka ce wani lokaci ya saba sai ya ci ba kaga ne rashin nazari ya kace haka ke da littafin ya sashi daga nan ya tafi haddan musallar hadisi to gashi nan wannan aiki mutum bai san abin nan ba yanzu akwai wanda yanzu in yaje daji babu babu ina kallon naman fa zai mutu bai san ya nemo kirgagiya ya yanka da ita ba hmm? bayan mai malam Mustafa ne ko abubakar ne kaza a ai ko ba gajiya ke ce alkaji kuke ce eh alme alkaciya na dawa eh suna yanka shi kai alkajiyar ha ba ta baka samu dawon wacce ta haɗuwa ai wannan dama saniya ko saniya za ta yanka sai dai amma za a rirriƙe hmm? <laughs> ko ta gaɗe da to da ne gero gaban daga daga ta da aka tashi a makarantar boko ai dawo Kaduna sai jifa jifa yake zuwa yake zuwa garin sai, bai bi ni sanin garin ba ma wani yawwa ya samu baki ce banda ba ka kada zuwa ko kai to in kai wannan dukan zai haɗo da ni zai haɗo da ni amma sai da na goge a can tukuna na goge na goge na goge na iya iya wanda ba zan manta ba yanzu domin yanzu yarinyar da sayanka yanka akuya da dutse da dutse dutse na da kaifi eh? Eh? Eh, ai tunda ba wani tana da shi aka yi na musamman ba tunda tana kiwo ne ba ta ɗauki dutse ba wani dutse yana jakarta ne ba a'a tana kiwo ne ta ga ba za ta mutu ta ɗauki dutse ta yanka shi da shi aka zo aka alaka dinga rikici a shi ne ko ka a shi buhu in muka je in babu abin na harin da me za a yanka ina me wuka ina me wuka me za a yanka buhu fa Me dan wayo ciki zai samu gilas ya samu ya dinga har ya samu ya tsinka igiyan hmm? eh zingaro ne ka da a fi shi karfi dinga yana da amma shi karta zai dinga yi ya yi kauri yayi yi duk da fi shi karfi sosai to ya kale su su ta zama nan hmm? eh a shi da haƙori da farce ba yanka da shi an yanka da haƙori ba shi yanka da farce ba shi mudu yal habasha قال